Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ba ta da niyyar yin dokar hana kiwo a jihar. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana hakan a zantawa ta da shi biyo bayan dokar hana kiwo da makwabciyar jiharsa ta Benue ta aiwatar wanda ya janyo kwararowar makiyaya zuwa jihar ta Nasarawa. Tunda aka yi wannan doka mutane suna cikin firkita saboda irin rundunan makiyaya wanda za su ƙaurace ma jihar benue ganin kar mutane su gayyara sai na kira babban taro na jami'an tsaro da sarakuna da jami'an kabilu daban-daban don mu tabbatar da ma mutane cewa gwamnati tana sane da abin da ke faru a benue kuma a shirye muke mu ga fitan fulani daga benue zuwa nasarawa zuwa plateau bai kawo mana wani damuwa ba muna ma mutane nasiha da faɗakarwa duk wanda ya zo wuce wuce in kuma wanda zai tsaya ne mu ba mu da sha'awa ba mu da niyya na yin wannan doka domin fahimtar mu wannan doka ba ta da ma'ana sai dai mu sa dokoki irin wanda zai daidaita kan koron wurin kiwo da wurin noma wanda zai tabbatar da cewa akwai hukunci da za a ba wanda ya shiga ma wani gona ko kuma wani manomi wanda ya cutar da dabban makiyayi doka da muke karfafar da shi a jihar nasarawa shine mu tabbatar da cewa duka burtalolin nan da ake bi ya zama na mutane ba su je su yi gonakinsu a wurin ba ba a yi gine-gine a wurin ba kar makiyayi ya shiga gonan mutane inda zai kawo musu damuwa idan aka samu wannan bayan tsammanin za a samu wani matsala ba da yake tsokaci kan furucin gwamnan shugaban kungiyar miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce za su ba gwamnati goyon baya wajen bankaɗo da duk wani makiyayi da aka kama da barnata amfanin gonan manoma. a bangaren mu kuma muna taimaka ma gwamnatin jihar Nasarawa mu ga cewa a duk yankunan da waɗannan fulani suna kwararowa suna shigo jihar benin nan mun yi doka kada su kuskura su bar dabbobi su su shiga ma mutane gonaki su musu barna ba daidai ba ne duk wanda ya kuskura ya shiga gonan wani ya yi barna don ya tada mana husuma a nan jihar nasarawa ba za mu yarda ba za mu kama shi a hukunta shi manomi su daina tare burtunan shanu suna noma akan burtuna saboda haka kullum mu muna gaya ba mutane tabbata cewa an zauna lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Shi ma shugaban matasan kabilar Tibi a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya ce fahimtar juna tsakanin makiyaya da manoma zai taimaka kwarai wajen tabbatar da zaman lafiya. Su manoma ma suna amfani da kasa su yi noman su. Haka ma makiyaya su ma da kasan suke amfani da shi don su yi kiwo. Ba za a iya samun a ce an hana noma ko an hana kiwo ba. tun da mu muna zaman tare kuma ya kama dole mu zaman tare ya kamata mu fahimci juna idan lokacin da wani makiyaya ya samu ya shiga cikin noma ya kamata a samu sulhu a sasanta wannan shi ne zai kawo mana zaman lafiya Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.